wani al'amari ka zo min da shi wanda zai kayatar da ni ranka shi dare yanzu zaka ji bayani kana shiga youtube a akwatin nema zaka shigar da au mafara tv sai ka danna madannin nema kana shiga zaka danna madannin subscribe sai kuma ka danna hatimin ƙararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani daga nan fa sai kallo kyauta kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da wallahi ba zan asara a banza ba zaki san wa kika taɓa kin taɓa wanda kika taɓo Allah ba banza ba duk abin da ya same ki ni ne kin taba dan za zaki ga yadda ake makaru kin taba dan asiri izuwa waƙoƙi rana ta wasu ya inta zo zan nuna ta wasu yayya ga bina bina hausa me yasa kake guduna ka tafi baka faɗa mini ba ka dawo ma baka sanar da ni ba dakata da Allah waye ma ya faɗa miki cewa na dawo kuma ina nan gurin gajerun wasannin barkwanci wai wannan mayafin da kike duba ne kike sallah kika kuma kunso shi a cikin ki ya ai mai gida wannan ciki ne ciki me ciki ciki na haihuwa a'a to Allah in hauka ciki ki dena da ya jiya jiya na faka auren mai gida jiyan fa da yake aunan wa ake a kasorin nan a kasorin mu na aunan ka miki duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa. mut Jamilah Jamilah ganuwar sinadarai sai in ce ita ta kashe ki dan duk duniya nan babu wadda ta tsane ki kamar ita me yasa za ta kashe ki ta kashe kanta me yasa sauran zan miki magana kan wannan. Ki haƙuri ki bar magana. nan. Na yadda, na yadda. Ka ce ta mutu ko? Na amince ta mutu ka kyale ni. To idan kika shiga me zaki? Dan shiga ne in busa mata numfashi idan ta farfaɗo kuma za ka ga irin azaban da zan mata. Hankalin ki ɗaya kuwa kin taɓa ganin inda aka busa mutum numfashi mutumin da ya mutu? Sai ni. Kin ga wannan ba matsala ta ce. Ni ban zautu ba amma ki zaki zautu. Don wannan kalaman da ke sun nuna cewa kin zautu. kaga ka daina mun musu ka binne in shiga ka yadda mu shiga cikin ɗakin nan idan muka fito za ka tabbatar cewa ni mai hankali ne kuma har na fi ka hankali wannan magana magana ce ta hukuma ki bari in kira hukuma ta yi magana wannan abin kawai wani irin hukuma ai ta kamun da hukuma zai yi ni ma zan yi kaga kada ka wahalar da kanka kada ka wahalar da kuɗinka ka bar ni kaga zan yi maganin komai kinga idan kika shiga ciki in masu bincike suka zo za su ga shatar hannun yake cikin ta ya zaki na san yadda zan yi me yasa ba kya jin magana ne to me yasa kake sanya min musu me yasa kike son shiga saboda ina da gaskiya kin ga kina da gaskiya yanzu amma da zarar na baki shi ce dakin nan kin zama da gaskiya in ji wa in ji irin tunaninka ba kai da baka san komai da yake faruwa ba ko wallahi ka bari in shiga idan na shiga ɗakin sai kaga abin mamaki ina tabbatar miki da cewa sai kin yi da na sani akan abin da kika aikata sai an miki hukunci daidai abin da kika yi in dai hukunci ne na amince amin daidai da abin da na aikata to ki sani hukuncin mutuwa shine a kanki. ina za mu je kuma bacin mu yi da ita za mu je wani wuri ba ko a da ba ku ba amma yanzu kun yi lahira za ku da ita babu wanda ya isa ya kashe ni sai ni sai kuma ni mene muku da kuke so ku kashe ni tambaya ma kike to mama kika kashe mama ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un au Wa tambaya kike bayan kike kashe ta mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama mama me yasa kika mutu mama ki tashi mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma tambayar mu kike dan Allah jifi ba Wa tambayar mu take wai Wallahi ba ni na gashi mama ba. Kin mai da mutane ba su da hankali? Ke ratu, kin manta irin furce-furcen da kike a cikin gidan nan? To kar nake kallon ki, duk abin da kike ina ji. Wallahi ba ni na gashi da ba. Mama ki tashi. Kinga, ki banda ita. Na san abin da zan yi masa. Mama! Na lillahi wa na Kada ki ɗauka ban san ko me muke ba ba. Na ga miki ba ni na ta. Jamila? Yau ne kika mara? An mare ki kuma ka ɗauke da ni wallahi sai na kashe Kina ambatin kisa? Kin san me kisa kuwa? Ban san shi ba amma akan ki sai na san shi wallahi. Ƙarya kike yi. Au. Kina nufin ba za ki mutu ba kenan? zan mutu amma baki za ki kashe ni ba awo wanda mara ta sani za ki mutu zan mutu kamar yadda za ki mutu ke ba haka yake ba to bari in gaya miki ke kashe ki za a yi ni kuma sai wa'adi ya cika wallahi ƙarya kike yi ba kashe na za a yi ba ni ma sai wa'adi ya yi. ke idan kika sake buɗe baki kika mun magana wallahi sai na faffasa miki jiki Ni za ki fasa mu jiki? Kwarai kuwa. wani al'amari ka zo min da shi wanda zai ƙayatar da ni ranka shi dare yanzu zaka ji bayani kana shiga youtube akwatin nema zaka shigar da au mafara tv sai ka danna madannin nema kana shiga zaka danna madannin subscribe sai kuma ka danna hatimin kararrawa ta yadda ana ɗora sabon abu zaka gani daga nan ba sai kallo kyauta kama daga shirye-shiryen barkwanci da nishadi zuwa fina-finan ban dariya na da wallahi ba zan asara a banza ba zaki san wa kika taɓa? kin taɓa wanda kika taɓo Allah ba banza ba duk abin da ya same ki ni ne kin taba dan tsubbu zaki ga yadda ake makaru kin taba dan asiri zuwa waƙoƙi rana ta wasu ya in ta zo zan yi ta wasu ga bina bina hausa me yasa kake gudula ka tafi baka faɗa mini baka rawo ma baka sanar da ni ba dakata da Allah waye ma ya faɗa miki cewa na dawo kuma ina nan gurin gajerun wasannin barkwanci wai wannan mayafin da kike alƙur'ani kike sallah kika kuma kunso shi a cikin ki yo ai mai gida wannan ciki ne ciki me ciki ciki na haihuwa a'a to Allah in hauka ciki ki dena da ya rasulullahi jiya jiya na faka auren mai gida jiyan fa da yake aunan wa ake a kasuwar nan a kasuwar mu na aunan ka miki duk wannan tarin nishadi yana nan a sankame a tashar YouTube ta AU Mafara TV. Kwantaya ba gaugautawa.